This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Ma sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma da Nol FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraro tare da fatan kun tashi lafiya Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da sahabu Imam Aliyu wanda zai karanto mana kanan labarai. Jamhuriyar Congo ta yi ƙuri'ar raba gardama mataki da zai baiwa shugaban ƙasar damar takara wa'adi na uku. An gudanar da zaɓuɓɓukan shugabannin ƙasa aƙalla ƙasashe daban-daban hudu a jiya biyu daga cikinsu a nahiyar Afirka. a a turai kuma yayin da suke lalubin hanyoyi da za su wa tururuwar da bakin haure ke yi zuwa nahiyar har yanzu babu kakkautawa kan wannan al'amari to bayan kun gama shan labarin duniya shugaba muhammadu buhari ya bai wa jami'an hukumar alhazai umarnin ci gaba da kasancewa a saudi arabia na wasu 'yan kwanaki domin ƙara tantance ainihin yawan alhazan da suka rasu. Ƙungiyar Bring Back Our Girls ta yi zargin cewa gwamnatin Najeriya tana shirye-shiryen kawo sojojin haya domin yaƙi da 'yan Boko Haram. Bam ya tashi a unguwar Jimtilo duguri ya kashe mutane hudu. Kada kuma a mance kamar kowace ranar Litinin za mu gabatar da ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. jamhuriyar congo ta yi ƙuri'ar raba gardama kan shirin yin kwaskwarima ga tsarin mulkin ƙasar matakin da aka yi jiya lahadi idan ya tabbata zai baiwa shugaban ƙasar denis sassou nguesso damar takarawa a dina uku kwaskwarimar da ake kudirin za ta kawar da wa'adin mulki sau biyu da aka kayyade a tsarin mulkin ga masu neman shugabancin kasar haka ma kwaskwarima za ta kawar da hani ga waɗanda suka yi shekaru saba'in daga takarar shugabancin kasa shi kuma shugaban gweso yanzu haka ɗan shekaru saba'in da ɗaya da haihuwa ne ana sa ran samun sakamakon zaɓe wani lokaci cikin makon nan masu adawa da shugaban gweso sun yi kira ga jama'ar ƙasar su ƙauracewa ƙuri'ar raba gardamar rahotanni ma daga brazil babban birnin kasar suna nuni da cewa mutane ba su fito sosai ba an kashe akalla mutane hudu lokacin zanga-zangar nuna adawa da kuri'ar raba gardamar a babban birnin kasar ranar talata da ta shige shugaban gueso ya yi nasara a zaɓuɓɓuka daban-daban da aka yi takaddama a kansu a shekara ta 2002 da kuma shekara ta 2009 ya mulki kasar a matakai daban-daban cikin shekaru 36 da suka wuce shine shugaba na baya bayan nan da ya nemi yin tazarce galibi suna fuskantar matukar zanga-zanga daga al'ummar su a halin da ake ciki kuma an gudanar da zaɓuɓɓuka a ƙasashen duniya daban-daban a jiya lahadi domin jiya lahadi an ƙasar tanzania suka yi zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisa a zaɓen da ake gani da wuya a ce ga wanda zai kai labari kai tsaye a ƙasar da ke gabashin afirka Wakiliyar muryar Amurka Jill Craig ta ziyarci rumfunan zaɓe masu yawa a birnin Dar es Salaam ta ce an gudanar da zaben cikin lumana ba tare da cikas ba ba kuma tarzoma. Jam'iyyar CCM wacce ta daɗe tana jan ragaban mulkin ƙasa tana fuskantar matsin lambar ta gaggauta yin ayyukan da za su kawo ci gaba ga ƙasar cikin hanzari kuma ta tunkari matsanancin talauci da al'umma suke fama da ita. Duk da haka masu fashin baki sun ce za ta samu nasara. Jam'iyyar ta fuskanci hamayya daga gamayyar jam'iyyun masu adawa waɗanda suka sai da tsohon firaministan ƙasar Edward Lowassa. A Africa Coast ma 'yan ƙasar sun jefa ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa jiya Lahadi. Shugaban ƙasar mai ci yanzu alassan otara wanda ake gani babu tantama zai samu nasara ya ce yana son samun gagarumin rinjaye a zagayen farko. ana kallon zaben na jiya a zaman jarrabawa ga kasar bayan da tarzoma da ta biyo bayan zaben da aka yi a kasar shekaru biyu da suka wuce har aka hallaka mutane akalla dubu uku. 'Yan takara shida ne suke kalubalantar shugaban kasar ɗan shekara saba'in da uku da haihuwa. Su ma 'yan kasar Haiti sun yi zaben shugaban ƙasa, ƙasar da tafi kowace talauci a nahiyar Amurka, matakin da zai baiwa ƙasar damar kawar da mummunan rikicin siyasa a ƙasar. rahotanni sun ce mutane sun fito kwansu da kwarkwatarsu a zaben da fiye da mutane hamsin suke takarar shugabancin kasar a turai kuma jam'iyyar pic ta kasar poland ta ayyana kanta a zaman wacce ta samu nasara a zaben wakilan majalisar da aka gudanar jiya lahadi bayan ta yi watanni tana yakin neman zaben cewa za ta kara kashe makudan kudade domin kyautata jin daɗin jama'a da nuna adawa kan amfani da takardun kuɗin euro da kuma gasar takobin cewa ba za ta baiwa musulmi waɗanda suke gudun hijira mafaka a cikin ƙasar ba. a yayin da 'yan gudun hijira da baƙin haure daga ƙasashen siriya da afghanistan da wasu suke ci gaba da tururuwa zuwa yammacin turai ta bi cikin ƙasashe da suke yankin balkans ba tare da kakkautawa ba shugabannin ƙasashen turai waɗanda suke taro a birnin brussels suna tunanin tura jami'an tsaro kan iyaka su 400 tare da girka sabbin wuraren tantance mutane idan kasashen da bakin hauren suke fara zuwa suka daina kyale bakin haurin shigewa zuwa wasu kasashen kamar yadda sanarwar daftarin taron ya nuna hakanan shugabannin za su tattauna kan shirin tura karin jiragen ruwa daga gabar ruwan girka kuma su amince ba za su tura bakin haure daga wata ƙasa zuwa ɗayar ba ba tare da amincewa ba kamar yadda daftarin taron ya nuna da kamfanin dillancin labarai na kamfanin Reuters ya gani karamin taron kolin na shugabannin kasashe da suke tsakiyar gabashin turai shugabar jamus angela merkel ce ta nema a yi saboda ta nuna damuwa kan lafiya da makomar yan gudun hijira ganin lokacin hunturu ya karato wadda a turai yake zuwa da kankara to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Shugaba Bashar al-Assad na kasar Siriya ya sake nananta ƙudurinsa na mai da hankali wajen kawar da barazanar 'yan ta'adda a kasarsa. Shugaban wanda ya magana jiya Lahadi ya ce hakan ne zai kai ga samar da maslaha da 'yan kasar suke nema ga rikicin siyasar da ta'addabe su fiye da shekaru hudu da rabi. Shugaba Assad ya bayyana haka ne lokacin da wata tawagar wakilan Majalisar Dokokin Rasha suka gana da shi a birnin Damascus. Wani ɗan majalisar dokokin Rasha ya ce asar ya ce a shirye yake gudanar da zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisa muddin shine bukatar 'yan ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a tattaunawa da ya da takwaran aikinsa na Rasha Sergei Lavrov ta wayan tarho sun yi magana a kan damar kulle yarjejeniyar sulhu a Siriya tare da goyon bayan hukumomin ƙasa da ƙasa da zai kunshi hukumomin kasar da kuma 'yan hamayya waɗanda suke kishin ƙasa. donald trump uh, ah, wadda yake neman jam'iyyarsa ta republican Labarin duniya kenan kuka gama je. kammala kwashe alhazan Najeriya daga Saudi Arabia, to amma shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya bai wa hukumar alhazai umarnin ci gaba da kasancewa a kasar domin ƙara tantance yawan alhazan da suka rasu, kamar yadda wakilin sashen Hausa Nasiru El Hikaya ya aiko mana da rahoto. Hukumar alhazan Najeriya ta kara tabbatar da karin alazai da suka rasu a hanyar tafiya jifar shedan da ya haura adadin mutum ɗari biyu ba ɗaya kamar yadda aka bayyana alƙaluman baya. Sai dai cikin mutanen akwai wasu 'yan Najeriya mazauna Saudiya da babu cikakkun bayanai a kansu waɗanda su din masu rasa rayukansu. Shugaban hukumar Alazan Barista Abdullahi Muktar Muhammad da ya zo ban kwana da rukunin alazai na ƙarshe da suka dawo Najeriya a ƙarshen makon jiya ya ce zai zauna da sauran manyan jami'an hukumar a Saudiya da taimakon jami'an jakadanci don tantance duk adadin alazan da suka riga mu gidan gaskiya. Bisa umarnin shugaban ƙasa za mu tsaya domin kara tantance 'yan uwanmu da ba a gani ba sannan mu fitar da wannan alƙaluma saboda za ka samu ga suna na ɗan najeriya ne amma ba lalle ne ya zo aikin hajji ba ko dai mazauni ne a nan ko kuma ɗalibi ne a nan ko kuma aiki yake yi a nan ko kuma wanda ya zo umra ne bai koma ba kaga duk wa'annan abubuwan shine muke kokarin mu kiyaye kada mu ba da bayanin abin da yake ba haka ba amma wa'anda muka tabbatar da mun tace cewa alhazai ne sun zo aikin hajji don Allah ya soya da zuwa gobe za mu sanar da ku koda kuna Najeriya ce ga sababbin alƙalami kalma da muka samu. Hukumar inji barista Muktar ta koyi wani darasi daga wajen wata hajiya 'yar jihar Kwara da ya ce hakan zai sa a raba do alhazai a baɗi layin wayar salula da za a rika aika musu sakonni wani lokacin da gargaɗi. Ɗaya daga cikin ma'aikatanmu aka yi mishi waya aka ce an ga wata hajiyar Najeriya ta ɓata. Aka faɗin da take suka je. Ita ba ta jin Hausa, ba ta jin Fulatanci, ba ta jin Turanci, Yarbanci kawai take ji. To cikinsu akwai wanda yake jin Yarbanci. Sai tambaye ta mama an ce kin ɓata ta ce ita ba ɓata ta yi ba. To amma za ki gane hanyar gida ta ce ba za ta gane hanyar gida. gida ba sai to bata mana ta ce ai ta bata bata ba saboda ga lamban waya da danta ya bata kuma ya nuna mata wani wuri ya ce in ta danna wannan wurin za ta buga mishi za ta same shi ita matsalanta shine wayan batirin ya mutu in ana son a taimake ta kawai a mata cajin wayarta ta san inda za ta danna za ta yi magana da ɗanta ta faɗi inda take ɗanta ya zo ya same ta kaga shi ma darasi ne iya mu tsofaffi ma waɗanda ba su karatun boko ba za su yi amfani da wannan kukan da wasu alhazai ke yi na rashin samun abinci mai daɗi kuma sau uku a wuni ba sau biyu kamar yadda aka yi ba in ji jami'a alhazai alhaji sani dodo do daga kebbi bai shafi dukkan jihohin ba eh, jihar kebbi ɗaya na gaya ana ba mahajjaci kwai alhaji sama da dubu hudu da ɗari ɗaya da goma sha biyar a ce an ba kowa kwai ya ce kuma cike da abin da kohin ro abin nan na abinci mana an ce cike da koko kuma me yake da Hausa da turanci flat faranti a ce an saka maka shi da kwai da safe ba shi kuma ga abin in ba shi ga kunu irin wannan gana mu na gargajiya sannan kuma in rana ce an ga dama a samu ka wake da shinkafa da man gyada kuma na zagaya jihohi zaga magana nake da kai duk sabbin da abincin kowace jiha ina da filet daya na dauki wannan ne kamar da ya faɗa saboda in je in gwada shi in ga kima tai amma na san kuɗin da aka bani aiki ko ɗaya bisa uku ban kashe ba kuma Allah so za mu mayar da abin nan da ya saura gaba da tamanin jiha kamar in Allah ya yarda kafin barwa saudiya na zaga wasu daga ofisoshin kula da alhazai wato mu'assasa inda na ga suna ware takardun tafiya na alhazan da yawanci an yi ittifaki sun rasu ne fiye da tunanin sun bata ne ko ma dai sun zulle ne don samun sana'o'i a kasar ta laraba mai arzikin man fetur nasiru adamaili murar amurka daga abuja najeriya mun gode nasiru daga can abujan kuma har ila yau wakilin sashen hausa hassan maina kaina ya aiko da rahoton cewa kungiyar da ke fafutukar ganin an ceto 'yan matan chibok Bring Back Our Girls da Turanci tana adawa da sake shigo da sojojin haya daga wasu ƙasashe domin yaƙar 'yan ƙungiyar Boko Haram. Dr. Eman Shehu na ɗaya daga cikin jagororin wannan kungiya ta Bring Back Our Girls. Lokacin Jonathan da aka kawo sojojin haya daga South Africa da Ukraine mun nuna cewa ba daidai ba ne don duk inda aka kai sojojin haya abin da ke bin baya shine yana karya karfin gwiwan sojojin ƙasa kuma su sojojin haya ba a da tabbas cewa su ma ba 'yan leken asiri ba ne. Don haka duk abubuwan nan ya sa can lokacin shugabancin Jonathan ce ba daidai ba ne a kuma yanzu kuɗin da muke jin kishin kishin cewa kuma za a sake dawo da su karkashin wannan gwamnatin mun nuna cewa ba daidai ba ne. Na tambayi kakakin hedkwatar tsaron Najeriya kanar Rabi Abubakar ko ina gaskiyar wannan zargi? Gaskiyar lamari dai wannan magana ba gaskiya ba alhasa ba da tushen gaskiya ko kadan saboda abin da muke yi a wanda shi sojin muke a wanda shi na Najeriya kuma tun lokacin da wannan shugabannin soji suka hau ba wani soja daya ina tabbatar ma wanda ba ɗan Najeriya ba babu wani sojan haya da aka kawo domin yaki Boko Haram mu ki yaƙi mu kuma muna nan muna ci gaba da yaƙin mu mun san cewa muna nasara na sake tambayar kanar Abubakar to shin me yasa ake jin ake wa harkutar tsaron Najeriya zargin yin amfani da sojin haya a wannan yaƙi da 'yan Boko Haram. Nasar da muke ne shine muke wa'anda suke da hannu da irin wannan abubuwan ke ganin cewa za a yi a ce an hana su abin da suke a da yanzu a ci nasara shine suke ganin cewa to bai kamata ba a bar su haka shi yasa suke zuwa suna yin wannan maganganu da ɓata sunan sojan Najeriya cewa muna wanda su wannan ba 'yan Najeriya ba tabbatar ma da mutane cewa sojan Najeriya muke wanda su kuma 'yan Najeriya ne su muke mu aiki kuma ba za a ce wasu zo su yi ba nasar da muke samu su ne suke bakin cikin wannan nasara ɗin da suke muke samu. Rahotanni ne dai sun ambato kakakin headquarter tsaron afirka ta kudu sefuwe da lamini na cewar kasarsa ba ta da dakaru a najeriya amma ba zai ce komai ba ko akwai sojin haya ko kuma babu amma abu ne ne cewar ko a farkon wannan shekara sai da ministan tsaron afirka ta kudun nosiviwe mafisa kakula ta fidda wani gargadi mai zafi ga su sojin hayar na afirka ta kudun cewar yarsu ta kiyaye lamar najeriya a daidai lokacin da ake ta ya didin cewar gwamnatin jonathan a wancan marra na amfani da sojojin haya daga afirka ta kudun to amma ko a wancan marra sai da shugaban kasa na wancan lokaci dr goodluck jonathan ya shaidawa sashen turanci na muryar amurka cewar akwai wasu kamfanonin kasashen waje guda biyu da ke bada shawara a dakarun najeriya sai dai bai tantance ba da ɗauko sojin haya ne koko ba su ne ba hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya A gaida Hassan, ma sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shirin ciki da gaskiya na nan tafe, to amma a halin yanzu, jiya da yamma wani bam ya tashi a unguwar Jimtilo da ke bayan garin Maiduguri, har ma ya kashe mutane hudu. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu yana ɗauke da ƙarin bayani. wannan tashin bom din da ya auku ne a cikin wata mota kirar golf da aka ce wani direba na dauko su a ƙauyen auno kuma yana kokarin shigowa da su cikin garin maiduguri da sunar fasinja da kuma su waɗannan mahara da ke ɗauke da waɗannan bumabumai a yanzu haka dai an jera kusan mako guda kenan ana samun tashin bumabumai a nan da can wanda ya halaka mutane da dama da kuma raunata wasu da kuma tuntubi ɗaya daga cikin matasan sa kai da ake kira civilian jtf ta wayar tarho wanda ya min ƙarin haske game da aukuwar wannan lamarin kamar haka. za su guda da a Kun je wuri ne na ga mutane sun wuce da gudu. Eh muna wurin ma wuri ne har da yake akwai wanda bai tashi ba. So antibom suka suka zo sai ko ai ba suka zo suka tare shi yanzu. Okay a jiran ina ne abin ya tashi. Daidai Jimcilo. Cikin mutane ko kuma. Wajen da masu tsaya trailer nan suke tsayawa yanzu. Wajen yan trailer. Daidai tashin Jimcilo. Eh kafin ka je Tekwan. An gane wanda zo da bomb ne? Masu yan da ya dauko su ne yan boko haram wanda suka fito daga jeji kenan. Oh to har da ya bi da kaki na. bai sani ba eh har da shi bom din ya halaka kenan eh har da shi sukan su to hudu eh sun taho da shi daga jeji a cikin gof so gof din yana kan tafiya sun zo daidai wajen okay kawai sai ya amsa su hudu a cikin gofin wallahi su hudu tana tashi mm. to shine kaga mutane ta aka takar kowa ya zo wajen haka aka bar da yake a cikin mota ne tashi kowa ya gefe a jibon suka suka zo sai a suna suka tada eh, bombin kenan aka yi jirgin bombin yanzu ana ibon kofin red cross za su tafi da shi. maza ne duka maza alabana ba mace maza ne gaba da okay so a wurin maki na ji sarin na eh red cross ne suna tafiya da kwafto hmm. da riga sun dauki to Allah kare da gode wallahi ta Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya Mun gode Haruna masu sauraro lokaci yayi da Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da ciki da gaskiya. Assalamu alaikum kwanakin baya a cikin watan da ya shige na satumba wani ko kuma wasu mutane suka shiga gidan wani mutumi mai suna muhammad sani a wata unguwa mai suna ja'en a kano suka kashe masa amaryarsa mai suna aisha har ma ana zargin an yi mata fyaɗe kafin a kashe ta an ce a lokacin da aka gano gawarta an samu kofar gidan a rufe kuma an samu wani tsani na wannan gidan a hannun makwabcin mai gidan wanda ya ce ya shiga ne ya karbi aro a ranar a lokacin da mai gidan baya nan kuma da alamun an yi amfani da tsani ne aka fita daga cikin wannan gida bayan da aka kashe aisha 'yan sanda sun kama wannan makwabci suka kuma kama wani aminin shi mijin ita wannan amaryar aka gabatar da su a gaban kotu to sai dai kuma akwai ayoyin tambaya da yawa kan yadda aka yi aka kashe marigayiyar da kuma batun waɗanda aka kama ɗin A yau za mu fara da yin shimfiɗa da tattaunawar da na yi da ɗan jarida Abubakar Haruna Galadanci, wanda ake kira baban 'yan biyu kuma ma'aikaci a gidan rediyon Express FM a kanan Dabo, wanda kuma ba bako ba ne a cikin wannan fili namu na ciki da gaskiya. Wato al'amarin dai ya faru a akalla kimanin sati hudu zuwa biyar da suka gabata, inda a unguwar ja'in da ke nan kano akwai wani tun wato abdulzahir da kuma abokinsa muhammad sani wato kamar yadda shi da yake bayani cewar abokai ne a ranar nan da yake san saba tafiya kasuwa ma idan gari ya waye ta rufe tafiya kasuwa so shi a cewarsa gari ya waye za ta ranar juma'a kenan so ya fito ya shirya daga gidansa ya fito sai ya biyo ta gidan shi wannan abokin nasu wato Muhammad domin ya biyo masa su tafi kasuwa. To a ranar lokacin ya zo ya kwankwasa kofa da yake a unguwar matarsa bi shi wannan kuma a gidan amata ya kwana shi a cewarsa. To ya zo ya kwankwasa kofa sai amarya ta fito ita marigayya Aisha ta fito sai take tambayarsa sai ke ce mata ai ya zo gun mai gida ne saboda lokaci yana nema ya kure musu ma za su tafi kasuwa sai take cewa ai yau ba a gidan nan ya kwana ba yana gidan wato uwar gidansa shikenan sai juya ya tafi can to lokacin da shi mai gidan wato Muhammad zo gida ya kwankwasa kofa ya ji shiru ya kira wayar matarsa wato ita amarya marga ya Aisha kenan ya ji shiru to a lokacin abin sai ya daga masa hankali ya ga cewar sun rabu da matarsa lafiya kuma a wannan lokacin a safiyar ma lokacin da ya fito daga gidan ita ainihin uwar gidan nasa sun yi waya da ita amaryar wato da safa kenan inda yake ce mata ya fito daga gidan uwar gida yanzu nan da ɗan lokaci kaɗan zai ƙara sunan gidan nasa nan dai nemi taimako makota suka zo aka ɓalla ƙofa aka balla kofa aka shiga kicin ne shiru ana shiga ɗaki sai ga ita ainihin marigayya aisha a kwance a tsakar ɗaki don kamar yadda su waɗanda suka taimaka wa shi wato muhammadin suka shiga eh, gidan a lokacin da ya nemi taimako makota sun ce wato ita marigayya aisha ma tsirara aka tar da ita a tsakar ɗaki amma lokacin da salatif an sa an ɗaure bakinta hannunta ma an ɗaure shi da abu mai kama da igiya haka ta baya wanda hakan yasa ake zargin cewar la'alla ko wasu ne suka hauro gidan la'alla barayi ne suka zo sata ko kuma wani abu makamancin haka da ba samu abin da suke so ba har suka yi mata fyaɗe ma da sai suka fito suka zo nan ta ga ofis ta sharaɗa wato police station suka zo suka bayyana wa 'yan sanda abin da yake faruwa nan dai aka tashi 'yan sanda da mota suka tafi gidan suka je suka ɗauki gawar wato ita marigayya aisha daga nan suka kai ta asibiti nan dai zuwa asibiti ba wani dan bata lokaci likita ya tabbatar da cewar Allah ya mata rasuwa daga nan su 'yan sanda na 'yan sanda ta jihar kano a bayanin da suka yi mana wato manema labarai cewar da faruwar abin suka fara bincike me ya faru me ya faru to shine daga baya ai wanda suka kama ma wato shi wannan abdulzahir abokin shi muhammadin wato abokinsa ne kud da kud yana ɗaya daga cikin wanda suke zargi na cewar yana da masaniya dangane da rasuwar ita marigayiya aisha to sai dai kuma al'amarin a lokacin su 'yan sanda bayan da suka kama shi suka bincike suka ce ai har ya bayyana musu ma cewar akwai wani wai soja akwai wani wai soja wanda tare wanda tare suka zo gidan to lokacin su kuma da aka je kotu shi abdu zahir sai yake bayanin alamar da har da ta kai ga su 'yan sanda sun gama bincike a cewar sai suka tura kotu a kotu sai labari ya canja a inda a wurin 'yan sanda su abin da suka ce shi abdu zahir da suka kama ya yi tabbatar musu cewar ai ya zo wannan gidan in fact ma su a bayanin 'yan sanda sun ce a jikin wandansa sun samu abin nan sun samu spam a jiki kuma abin binciken da likita yi ya gano cewar yana da alaka da sample wanda suka samu a cikin kamar gayya don haka suke tuhumarsa da cewar yana da masaniya wajen ita ainihin ah, kisan ita marigayya wato amaryar shi muhammad marigayya aisha wadda dama 'yar asalin unguwar fage ce a nan kano amma kuma lokacin da aka yi auren mai gidan nata ya ɗauko ta suka dawo na unguwar ja'in suke a zaune. An faɗi ta yadda su waɗanda ake zargi sun aikata wani abu suka fita daga gidan ne domin idan na fahimci bayanin ka lokacin da mijin ya ce shi ya iso wannan gida ya tarar da cewa kofar tana kulle ne kuma daga ciki. Eh, lokacin su 'yan sanda sun yi bayanin cewar wanda lokacin da shi mijin ya zo a yin dai akwai wani makoci da shi mijin ya fara yin magana cewar a taimaka masa saboda ya zo gidansa ya tarar gidansa a rufe ya kuma ya kira wayar matarsa a shiru babu komai akwai wani makocinsa wanda mutumin gyaran wuta yake sai shi ya fara leƙowa lokacin da yake magana a taimaka masa a ga ko me yake faruwa a cikin gidansa shi ya fara lekowa tare da shi har aka zo aka girgide kofar aka shiga aka ga abin da yake faruwa sai daga baya shi wannan makocin nasa sai yake bayanin cewar ai lokacin da kafin ya dawo ya shi abin da ya sani da yake yana gyaran wuta ya shiga gidan ya artsani shi makwabcin ya kware ku shi wannan makwabcin nasa wanda lokacin da shi mai gidan ya zo da yake neman a kawo masa ɗauki shi ne kaɗai shi ya fara fitowa yake da nufin cewar me yake faruwa za su zo su taimaka. Akwai 'yan sanda sun masa tambayoyi ne akan abin da ya kai shi gidan kuma abin da ya kawo maganar tsani cikin wannan magana? Eh shi kamar yadda su wurin 'yan sanda ta jihar Kano suke magana cewar lokacin da suka kama shi sun yi masa tambayoyi. na cewar me ya sani dangane da ita rasuwar wato matar makocinsa amaryar makocinsa marigayya aisha sai da bincike bincike sai yake bayyana musu cewar kasancewar shi yana sana'a gyaran wuta ne to da gari ya waye wajen karfe tara ya shigo cikin gidan shi muhammad ya ɗauki aran tsani kuma sai da yawa matarsa bayani abinda shi kuma muhammad yake cewa ai matarsa ba ita take zaune da gidan ba da ya san zai shiga ya ɗauki tsani ai da ya bugo masa waya shi kuma wanda makwacin nasa zai ke cewa ai wai shi a tunaninsa sanayya da take tsakanin su ya sanya da ya shiga kawai ya gai suka gaisa da matarsa ya ɗauki tsani ya fita ɗaya daga cikin su kurbe da rundunar 'yan sanda ta jihar kano suka kafa kenan na cewar shi wannan makocin nasu mai gyaran wuta shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke tuhuma da ainihin abin nan kisan ita marigayiya aisha har da zargin cewa kuma kafin a kashe ta sai da aka yi mata fyaɗe saboda a lokacin an tarar da ita tsirara haka zalika hannayenta a ɗaure a baya ga ta an sa salitif alli. Akwai wani matakin da su 'yan sanda suka ɗauka ne a game da shi wannan makwabci da aka same shi da tsani na wannan gida a waje? Eto eh ya zuwa yanzu dama su abin da suka bayyana sun riga sun gama bincike. Bincike sun riga sun gama sun aika kotu. a cikin shi wannan abdulzahir ya yi bayanin cewar su abin da 'yan sanda suke faɗa ya musu duk bayanin abin da ya musu sannan akwai wani ƙarin mutum da ya waye soja shi ma abokinsu ne tare suka shiga gidan a shirin mu na gaba za mu ji ta bakin shi babban abokin mijin marigayiyar wanda aka kama aka gurfana a gaban kotu za mu kuma ji ta bakin mahaifiyarsa kan wannan al'amari Allah ya ji kan Aisha. bana Yanzu kuma ga takaitattun labarai kafin muyi sallama. Donald Trump wadda yake neman jam'iyyarsa ta Republican da tsaida shi takarar shugabancin Amurka ya ce yau da duniya tana zaune lafiya idan 'yan mulkin kama karya Saddam Hussein da Muammar Gaddafi suna kan mulki. Jiya Lahadi ne Trump ya furta a maganan a yayin da yake magana da kafofin yada labarai. Trump ya ga shirin tashar talabijin ta CNN cewa Iraki ta zama tamkar jama'ar Harvard a ƙaurin suna amma wajen ta'addanci. Ana fille kawunan mutane, ana halaka su cikin ruwa, yanzu haka rayuwa ƙasar ta fi tsanani idan aka kwatanta da zamanin da Saddam Hussein ko Gaddafi suke mulki a ƙasashensu, in ji Donald Trump. Trump ya ce gabas tsakiya ta rude karkashin shugabancin shugaba Obama da kuma sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton wato babbar abokiyar hamayyarsa a neman shugabancin Amurka wacce take neman jam'iyyar Democrat ta tsaida ta wannan takara. hakanan trump wanda shine a kan gaba tsakanin masu neman jam'iyyar ta republican ta tsaye da takarar shugabancin amurka ya zargi tsohon shugaban amurka george bush saboda harin mamaye da amurka ta kai kan kasar iraki a shekara ta 2003 bisa rahotanni waɗanda aka gano daga baya cewa ba su da ƙanshin gaskiya cewa kasar ba ta da makaman ƙare dangi hakanan kuma jamhuriyar congo ta yi ƙuri'ar raba gardama kan shirin yin kwaskwari maga tsarin mulkin ƙasar To a gaishe ka, ma sauraro sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki hadda da da ta yi. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.